wanda ya tara da marayu Allah ka cuta maraya ka shayi ɗan maraya ka shayi ɗan maraya ka ba shi wani abu sai mutane ya su tashi su zo su shayi kan kawai kudi ya ka cika ba shi ka taimaka ba shi amma ka sa kana gini ruwa ba ka gana motsa da ne a wuri ya wuce shayi kan fara to ya shi haka wannan ake so a ba shi annabi ya ce da ni da mai mai renon maraya kama haka za a biyu ne ga gida na da kare shi to ko dan za ta zuwa shayi kan shi kudi za ta zuwa ku duba ku gani mutane da su larabawa da suke ɗaukar kafala kafala mu yanzu nan da wuya ka samu wanda ya ɗauki mutum ko biyar ko shi a hannun shi yana ci da ko biyu ma kai sun sarsarsa da wasu hannunka kai ka tafi da to daga wannan ƙasa wasu suke aikowa ne amma mun kaga ban mai to maraya wannan da na kyautu da wani masaki da masakai su ma taimaka musu wanda ba su shi masakai ko kuma bakirai masaki ko bakirai duk wanda bai yi abincin shekara sai a ba shi zaka matsayaci eh amma wanda yana kwata talaka shi su ilmata da kyau ya yi daɗi a cikin talaka ne eh duk wanda bai yi abincin shekara in ana raba da kaji a amma wanda da abincin shekara in yi cika kala ya raba ba zai zai da abincin shekara wa ƙulun lillahi lillahi kuma ku yi faɗa suna mai kyau faɗa daidai da kuri kaka zo ana faɗa da kaka a cikin ana zai ana kuraba a ce da wani abu kan ga zuwa ana kuraba ya zan faɗa wa yi musu da ka tafi da sallah da alauka ka faɗi da sunna mai bayani da karu ne da lafi da sauran abubuwa duka ku san ina sallah wato zakka wato zakka ka fi sashi zakka ka fi zakka ta noma duk kowanne da kashi daban-daban da ta zinariya da azurfa da kaka duk daban-daban da ta kowace an yi alƙawari da ku za ku yi kuma yau ku shiga ku ba da ba illa kalilin da ku ne ya kaɗan daga ciki suka yi sauratun bukurin da su fi da suka gaba وإذا أخذنا ميثاقهم لا تسلكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذا أخذنا ميثاقكم تملوكم ثم قام القول منكم muka ce an da su kakan gudun zina na kashe kawon kawon da kishi eh wa antum wala wala ta'budu kan ku ta kawo ku da cikin tsakanin ku min da yare ku da gidajen ku ثم أقررتكم وتبتر وأنتم شاهد كنا ما شهد وأسمكم ثم أنتم هؤلاء تبترون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم من ديارهم سلام عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم صالحة فاعبدوه وهو مرحم عليكم بعد الكتاب وتكفرون بالبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون ثم أنتم هؤلاء قوة الإمام kada ta nuna ana sasa su ka zama kuna kashe kawo kullum mutum ya kashe mutum ɗan wani shafi yake su wata hujjuna fariyar ka kori wasu min ku da min ku da cikin min da yaro da cikin da zan sako ne ka za a yi kuna bayyana da su sun samu ثم da za a rana da yin zunubi kuna bayyana da zunubi zunubi wal udwan da shi da tsaurin kai wani ya tuta musara da fadi wani ya zo dan kasa tsohon shi shi dangane shi kuma an haramta wutar da shi shi sai su fita tsira shi a faɗin nuna da ba da da yanzu ba ba da gaskiya da shashen littafi wata ta faru kuma ko ka fa shashen to tun da haka ne ba ma ba menene sakamakon wannan ai ba ko da sakamakon illa ya sai sai ku yi yadda في حياة الدنيا أنا لا يؤمنون قم على يوم القيامة يعرضون إلى أشد العذاب ومن القيامة على ميدة أشد العذاب عذابا مثل الدنيا قال الله duk abin da suke aikata Allah ya sani ko ba mara kalli ba yana gani kuma ya san da wannan duka kun san sai da abubuwan da yawa suke yahudawa kula ya kanka أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك يعلمون الذين اشتروا حياة الدنيا سيرى الدنيا بالآخرة كما لا يرسل suka musu duniya to wannan wai azaba ba a fasa zuwa zan wasu azaba mai tafi ba shi ne ce fara ya kafa alamun azab ko haka farawa ragewa ba musu ballan tana da amfani wala hum yansurun wala la ta'tinu su Allah ne mai taimako su kuma taimako bi ilmin da ci ilmin ku wala kad wala qara'na musa kitaba wa rabbana ba'dihi bi rusul wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati wa أنزلناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب على حقيقة من بعد موسى الكتاب بالتالي التوراة وقضينا منك الخوارج والمن من بعد الهجرة بالرسول ده بقى كما وآتينا عيسى بن مريم البينات عيسى بن مريم مباشر الجيش bayan haka kada wa ayyadna hum karfa fashi bi ruhil qudus zare karka ke jibril annabi isa duk inda za ya malaka jibril da bayan shi tare da haka kuma annabi lokacin da ta ce wallahu yasmuka minan nas Allah ya yasmuka da billahi ya ce lokacin da shi ma na akan sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabban shi wani ya yi ya ta annabi yana cikin rumwa shi dan duka shi sai ya tsorata ya ga ya yi da zai fada shi to daga nan sai Allah ya sa wa ran wannan sahabi ya tashi ya tsare shi sai tashi kan kasu wata gari ya tashi ya kamar ya kamar ya hawa mai ya yi rumwa da doki yana kewa yana kewa hamar da kuma da su bi suna cewa da to sai Allah ya musa ya ne ko ya ce wane ne ya ce ne ne wane ya ya ka ka ce na ji tsoro da na zo in tsare ka annabi ya yi haya da shi haya da shi yana halkawa a cikin da ya ce ya ta tafi na da ya ce ina tabarna al-mustaqim يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي والله يعصمك من الناس ya zo ya lebo a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne ya ce to Allah ya ba albarka ya ce ya koma ya kwanta har ajin ya hana shi shi gurin shi sai da jibril ya zo da mala'ikai aka ce wallahi ya ce wannan da wannan sai su kwanta tun daga nan shi ma a nan gobe da wata malaika nan suna tare da shi ko da shi ne ba haka shi ma annabi Isa ba zai yake tiya da wani eh waye da na karin shi ruhu ko da da dare da kake yace a fa a fa man sha a to ne yanzu ko da yaushe mai iya zo muku da abin da babba ba so ran ku babba so shi ke ne ya ba so wa farika wasu wasu annabawa kun kaddata sun wanda ya ce tsariya ce wa farnaka wasu zama da wata kullu da kuna kashe shi kamar ba kare da ya uba da da su ba kashe shi a wata wanda aka ce da su ya kan da su suna yi to a wata wanda kuma aka ce ya ce ya kara aka ce kai za ka yi kara a huta ta huta ta da su annabawa suru kawai ya kai a yi kawai ka ji shi sarki wannan da zai yi da kirgirgirgirgirgirgir kuma a hanyar ya ce kayan zuwa zai da wani raka sai da wani da ta tudu da ya kawo wa ƙarin وقالوا قلوبنا غلو سكت زكاة بعد ذلك بس عجيش بل أنهم الله قل أن تجيني مثل البركة لا تنسوا بكفرهم بسبب كاكاتك أما لا تكنسوا فقليلا كأن كأن ما يقولون سكت بعد ذلك دد قال ما هي ولا ما ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وقوموا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أمروا كفروا به ولعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب يعني الكتاب يوسف من الله يقولون أن مصدقا من كثرة أعوانكما nema ma abin da abin da ke tare da su wa kare shi zama tuni kafa tun gaba da shi ya saka tun da suna nan da tawarar da zai da kafa nuna wani su da kasance wannan ba sha abu ya yi da yawa musu to ma a rabu abin da suka sani ne kuma kafa nuna da shi ya zai kasance da shi a ce to ba za ta lalari allah kafirin ya ta allah ta tabbatar kafirin wannan lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ne ولما جاءهم ولما جاءهم كتاب الله الذي يقول شيء الله يقول الله مصدق من كثرة هذا الإمام معه تعالى سؤال متان قرآن يا جسد يا جسد على التوراة يا جسد إنجيلك وبيا جسد التفسير تو الآن وكان من قبل كاهن ذو القرآن كاهن ذو أن صلى الله عليه وسلم إن ذا سيايا ko za su wani abu da tashi mutum na ya yi daidai ka sai su ce Allahu wa asirra alaihi bi hurmatin nabiyyi wa musa akhir zaman zai kashe wa Allah ka ba mu ba a kan kafirai duk wannan wani shi ka Allah ka ba mu ba daga kan kafirai ne sa'a mu rinjaye da albarkar wannan annabin da yake zauwa kasar duniya shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba su da dalili eh rubutun dalili rubu sa akhir zaman da albarka albarka sun san da shi ga da tawassul in za ka yi ya yi duka sai sun yi adda sun yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su su ci yayi yin su su yayi to ya zo to fa Allah ta ya ya ya wannan ba ya a kitabun da zai من عند الله يقول الله نصدقكم بكثرة هذا الجواب أو الكتاب كانوا كانوا يستخدمون دفع على الكتاب على الذين كفروا له الشركاء ولما جاءوا ما عرف سيسد هذا الكفر والفسوق كافر سوى ما قتل لا لا لا تتبع ثم كافر بيس الفسق بئس ما شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين
kusa masa rauni ya kusa abin nan da ran da masa na yi isa ya mutunta eh an yi da furu ba sa ka ta ci jama'a da da da abin da Allah ya sa su ka ta bada masa da da ya ba dan masa ne ba a hasar da ta ji ya ya haka hali nan da yake wannan da na yi ana da Allah فمن فرجه أما سبت فرجا سباتا على ما يشاء وغير الجنان سوت سوت سوت من عباده إلى جبائش تو أي تاجر سبسا سيدا أسل الله إلى وليد بن مجيرا أباس أبنت من سأبا محمد فلتا سأباس مرايا دم الله أسل الله إلى جبائش قاسوا وليد بن مجيرا قاما يمنى أماس أبو شايد أسل الله تعالى على نفسه kuma sai a ba ba ba su ba sai ba kar kiyayya da nizashi da kiyayya da hasada duk sun faɗa ala ya ce fa ba'u da zalimin ala ba sai so kuma da kushin Allah kan kushin shi azaba Allah kan azaba wani kafiri na azaba da mutum yau ma gobe ma an sabawa Allah Allah yana da azaba mutum tawallalan
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والأرض مصدقا لما معهم قل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
in kuna son mutum kwace shi in har kuna da mutum kwace shi in kun yarda da shi kwace shi dubewa kenan da yarda da annabawa yace wai da ila da wai dan aka ce musu amin ba da zuciya bima anzala Allah da abin da Allah ya saukar qalu sai nu'minu ba da gaskiya bima anzala alaina mun ba da gaskiya da Allah ya saukar da gare mu a cikin da shi tawar a tawara da ila da mura su bi Ibrahim Musa sai ta har su ka bada wai ka turuna suna kafir cewa bima wara abin da muke bayan shi wa huwa al-haqq al-an shi kuma gaskiya ne kuma har da bayan wannan musaddiq mai gaskiya ta bayan ne ma abu abin da ke tare da su to kullu da mutane in kun ce kun yarda da shi kun yarda da annabawa to falla ta da tudu amma dan da kuke kashewa bayan Allah dan da kuke Allah annabawa Allah kuke kashe su min qabl tun da ba nan zuwa in kun tudu mu'minin kun kun kun kun kun ga sun kashe da yawa sun kashe ta da a'a su zuwa
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ولقد جاءكم موسى انا موسى يقول بالبينات بالوجوه اليه سير آية أرض يبقى قوة آية أما جد وجود السيطرة وجد وجود سمطة على الإنجيل عليه قوة أما ملك وأما ملك من بعد ما يشكو صار شيء إلى الله هو ناس فقط هو ناس الله هو هيك هذا الشيء موسى صار يكيرا جسد لما لدي ديك له جسد الزكي له ور ديك دبريا هو هو هو تريلا ترى هذا ونقول إذا المرض لم يفلس سيدا من الأذل فقد عاب من وفاه وعاب مؤذلا وموسى الذي وفاه فرعون مرسل وموسى الذي وفاه جبريل كافر كذوب الله إن بعد سنة الكفار جزائيدا ها إن بعد سنة da la'ida da arziki ba sai ku duba kowace wani abin sai na harko yi wa al'albibin ya arziki da yawon da daga tako daga zai sa zai cire gani haka sai shakiyin an sai yi in aka yi shi shaki dukkan yadda za a yi na wata wata yi duba ta yawa annabi a malaikar shi shi ne ce in Allah bai halarci mutum ba mai arziki lahira dan aljanna wani bai taɓa yi komi ya ce ga yadda musa sami ne wani kushin ta ga shi ɗaya da shi sai gidi ta yi da shi kayan a ɗauke shi jirgin ya tantare shi ba shi a abinci ya rike shi kayan aka ɗauke shi aka da yi lalace kuma ya tashi ya zama wani kafin na kuma ɗan wutattu wannan kuma annan musa kafin ya rene shi kuma ya fiye a gidan nan eh kuma ka wasa ga nan kafin ba kuma kafin kuma ya tsawon da kai mai tashin karan nan wanda har ya yi auren duniya rabbi ya shi ma rabbi shi ma haka ce da uwar shi yana ba da abinci yana kula da ita da da ya ce shi Allah da ya suka ce Allah wai aka kanka musulmi suka ce Allah da ya uwa sai ya ce ta ci abincin ta gaba wani shekaru da yawa ce da yawa ce suka ce eh ya hausa ba ba ba ba ba duk wata shugaba ta yi kuma kuma hawan mulki ce hawan mulki ce juyin mulki ce an kama su shi a kaduna za a kashe shi sarkin lokacin ya ce a a a kashe shi ya ce a sarki a a mu irin mai ce ba a kashe shi ajiye mu aiki in wani ya yi gani da sarki mu je mu kashe shi shi ko mutum da son sarauta sai bar shi bai san da ba masa eh bai san da ba masa ya bar shi a a faɗaɗin ka da dama an ce an mai sarauta ɗin an mai sarauta kasuwa in ka zo yin kafiya ka yi ciniki ba kawai ciniki ya kama shi shi ake ce ba a kai shi aka rasa aikin da zai yi a ne shiga da kankara in waye ya tafi ya biya da wasu sun taɓa tafi ya biya shi shi ma kan wuce sai ka futta shi da nan sai ka fashi gada da dare ya tsare mutane da dare da shi da mutane shi asarar shi shi yin tibi musulun ko da da wani wani kaka ya zo ya gada zai lalata sarautar tukaka da dare kai da guri kaza kai da guri kaza kai da shugaban kaza kai da kaza da ya raba ba da ya raba ba sai ba wani sarki sai mawarki ba baka kuna ba ta cije shi da da asuba ya tashi ya yi mawarki da ya to bari ya kai gidan da iman ya waɗe ne ka san su da duba da mai shi kai da wasu ya zai bai kasar gwamnati yau da ya mutu su masu gosa da kyan gosa suka kashi yake ne da sa a kai na rana ne a na dare zai gari kai sassan rana ne mu da kai sarkin mu na dare sai an kai kai ta yi suka ɗalle ya rana suka kawo shi yake da ya kaka da zai ce ga shi sai suka ta yi zafirin shi ce ya yaya ta gani ce ya mawaki ne ne na ga wata baƙin mutum ya yi sa'a bakin ba kuna ba kuna ba ba musu ci ba kuna ba ta wuri ya ci ci ya ce ya ta sani ba ce ni ne dogo ya ce ni ne mai ci ni ne mai ci kuna ba eh ni ci ci cin ya ce kashe shi ne sai ya kashe shi a nan ce a nan ya kashe shi da ya kashe shi ce to kowa ya kai wani wani ne ce kun gina mu je wancan kai wani mu je a yi a kashe wancan a wani da dukkan eh kowa ya zo da abu da ya yi ne ne kada ne ne kai musa bin wani da ke ce Firawun ya Allah wani talatin da nawa Allah ya yi cikin suna Firawun eh Firawun ko Firawun na sarkin Masar ko ne Firawun ne a cikin al'ada ko da kamar sai sarki duk sarki kowa ne da sarauta da ake ba shi wanda hawa shi to shi da firawun wani su zan sai shi sai da yawa wala kada shi ne ina da
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور كلوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
hannu wai sun da lokacin da a hannun na nisa da su mutu ma alƙawari wadda ba ba ko ku tura muka daga da musu tura sama da ku muka ce husu ku kama ma ce da ku abin da muka ba ku bi ko wata aiki sai ku mutu ta ku kama ma ta bi ko kan ba wasu na ɗin ku ji wa yau ku kiyaye kado su sai na zan ce mun ji amma ba a sai na zan saba ka ji su kullum mun haka mun saba da wani raba ذات وأشرب في قلوبهم الإجلال بكفرهم وأشرب أن شرط الذنب وتتدم لديه أسن زكاة تتسبب كافرته فصل ويا ذلك أن شرط الذنب وتتدم لديه أسن زكاة تتسبب كافرته سيقال سورة لوكا سيسن بعد اليجري an cuɗa mutum da tattalin arziki a cikin zukatan su sauran kafin ya kuma har da shi yawa da ke قل إنما أمركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين wani a ƙasa da tarkace bin sa ba a rukun da yi imaninku wani abin da imaninku na ku ya ba ba bin sa ya mutunta in kuntum mu'minin in kun zama kuntum mu'minin sai ka ta قل إذا لم يكن هؤلاء عند الله خالصة من دون الناس فتولوا الموت إن كنتم صادقين suka ce je lahira ta ce ba ta kowa ba ce lahira ta ce kama ce ba ta kowa ba ce wani bai kama sai ƙurani ya zo ce ko ne annabi faɗa musu in ka hanta kun dare da aka da cikin gidan lahira na ku da inda lahira gurin Allah hali sakan kebe min dunin nasu bai sauran mutane to tun da kana dina ya kura shan kuɗa to ku tamannawar mota dun burin mutuwa in kuntum sadiqin in kuntum tuma su gaskiya ne aljanna ta zo ku yi burin mutuwa ku je ku aljanna ku huta to sun yarda a ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين wala tamanna hu abada dai dai dai ba ka ji ba ba ka ji ba da yahudu yana burin mutuwa ko da wala ko da wala bi ma ka da dai dai saboda ba da ta ba kullum kana ziyara da balada da Filistin ka ta yi cikin wani shi wani ya ta yi ba sa sa ai ba sa sa mutuwa eh wallahu alimun Allah masalin da zalimin da wala ta tana abada da abada da kaje suna gurin mutuwa ba sa sa yasu gaba da cewa
ولتجدنهم أحرص الناس أداء ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يرى أنفسنا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون yace wala ta taddanna wa annan zaka sa wallahi zaka same su zaka same su ahara ahara na cikin kowa kwadai kwadan nan na hayata kowa cikin kowa kwadai min allazina ashraku da wanda suka mushrikan kanka to dan ka san ba ya wanda a duku bayan yana gudu bayan da gudu kowa yana gudu lauya amuru ya rayu an hana shekarar sai yana sa shekarar tuwa to shi kuma wa ma huwa bi muzahalihi من الأذان بايا يسرد بشيء قال أن أمر غير ألف سنة والله بصير بما يعملون ألا بصير ما يجد أمر سكايا نعم وما هو بمصححه wannan a cikin mutum goma da ta sa shi rage da wani shi da fara a karatu da sai ta ci ta da ya canza wuya ku gare eh kaga ne wa ma huwa kaga wata zai ta wuya dun muslaha zikiki dun muslaha zikiki gwada ne tun mai gwada ne gwada والله بمزاحه من الأرض
ɗansa ne ya ga kudi ne mai wani da shi kansa a tsaye masu zuwa kaka ya shi ma nan ba ya duk wani yanzu mutum na wuce ya yi da gaugawa in mutum yana hada da wuta da ya sa da gani ya ce ina ne ya warwace ta
وما هو بمزاحه من الأرض ya ya ba shi
والله بصير بما يعملون wanda wajen yana basirin mai gani ne bi ma ya amurin da abin da suke aikata
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
suka ce wannan wai ke kawo wani ne ke kawo wa'ayi su tambaya da ya ce jibril ya ce hawa maki yi da hawa ba a cikin eh wuce na da ya to wata kasi annabi dan da ya ce jibril ne jibril ya ce ya gudanar da ta ko annabi ka ce musu man kana aduwwun da jibril duk wanda yake maki ne da jibril fa inna hu nazala ala kadaka an ya uhudin uhudin shi ne ya barka da ce ke san kuma qur'ana bi zalla da ta'ala su mutu mutu da dai ku mutu da mushi ko musu suka da gaskatawa ne da ma bai da idan ya ke gaba gare shi ko mutan shi shi ya ce wa bushra al musalli ko dulwa للمؤمنين للمؤمنين فاجب يتقبل الجواب من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين to an zama wani duka duk wane ne ma man kana aduwwul lahi duk wanda ya zama mai nuna kiyayya ga Allah wa malaikatihi mai nuna kiyayya ga malaikan Allah wa rusulihi mai nuna kiyama ga ma'aikan Allah ana da ai shi ma'aikin da Allah haka wani shi dan girmama wa shi wa shi da da aka ce haka ba mun kai kamar mun kai ga to fa inna allaha aduwwul lil kafirin mun kai ga in ka ce ne ka yayi da sai ya ka ce mun kai eh jibril ne ka ce jibril ko jibril ko da babu sunan da baba ta ko da ɗaya ne sunan da baba ta ha in ka ka ga Muhammad Aisha ne yau to yanzu su haka sai abin da yake ce kaje mun to ba da ku ci to kuma imani ko ta da ne وجبريل وميكائيل man kana adu wanda zai to maki ne da dai Allah wa malaikatihi da malaikan shi wa rusulihi da malaikan shi wa jibril da jibril da wanda zai bai san su wani ka ga kai da to bai inna Allah adu wanda ka Allah da bai bai bai ka shi ba da jibril kuma mota famam amin famam eh mota mai mai biyayya samun a can kuma amiri amintacce ne babu wanda ya zai kwace ne wani abu ne wani abu ko ya ba shi cancanci bai zai ne kuma ya ba kuma ya ce ba shi shi wata ai jibril ne ba sai ni ma ku san makai da sanan kowa ne ko da annabi ne na sanan kowa ne an kawo shi ya dawo mutane su duk aka ce lokacin da ya tusa hannun shi ya dago shi ana ذي قوة يتكا ساعة سيدو يا كيف كيف كيف أنا أتكلم عن قوة يوم بعد ذلك سنبر بي بكم سنبر بي بكم زمان نقول زمان كتير كان نقول ما دام ما دام لا لا سوينا كل كل كل كل زين شخصي كل كلام كل in ka je kai umra kai kewa kai ziyara duk wasu abubuwa ka gani ka yi aiki imani ba su yi da yara yau kai ka da aikin da ta tun da aka yi ziyara yau sai da aka yi shirar duka aka nuna musu zama ni ma an kai da shan biya da ne ni ma an kai da inda ba ba ba ni san san ya kai ko kuma aikin hannun tattalin mara kun sun da a a ƙasa su su su haɗa to a ƙasa ruwa na ƙasa wannan man tafi da fara in kana kan rana ta wa a sun kasa su yi a da su duk da ƙarfi da kuma ko zai tuwa ƙasa ƙasa su yi ƙasa ƙasa su shafa da wani an nuna masa su tewa yawa kuma an nuna mu tewa yawa duk abubuwa ba da zama mai wanda suke masa ku yi kokari ku yi mazmata wallahi ku yi mazmata karatu maza ku yi mazmata karatu maza ku je ku zaga ku yi kakka tsaya kakka tsaya eh yana da
فإن الله عدو للكافرين lalle Allah ya yi wasiri da kafin da kafin
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
ولقد أتينا أنزلنا إليك أنه فرصة قريب آيات آيات آيات بينات ما تسجل فيه بينات وما يقدر بالهبط ولا كافر سيابد سوى على الماء إلا الوعاء إلا الفاسق والحبة ساكين وأنا لا تمسون صدر تقدر أو كلما عاهدوا عاهدنا ولهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون
أفضل ما أعد الكود سيئة الكود على الكود هذا نبصه ليس سيئة ولا على كود الفريق وتجمع منه ليس سيئة بفرش باي باي بل بل أكثره غرب من يوم لا يمكن بصبر سكبر ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم كانهم لا يعلمون wannan ma ya wa rasul yayin da ma'aikata ya zo musu min lillahi wurin ubangiji musaddiqun bai gaskatawa ne liman ma abu abin da yake tare da su to mai makin su ji yaya ne na barbarin wata da aiki sai fada alƙawarin من الذين اوتوا الكتاب والسنه والتراث لله يهود والنصارى كتاب لا تزيه وجه لله يعلى وراء ظهورهم بايا بايا وراء بايا ظهور بايا بايا بايا كأنهم لا يكون هكذا في سكة ما تقول الشياطين
وترى الله تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت
shirya ba ya ce wataɓaɓu sai suka ce akwai wani duk ayyuki ta abin ayyuki ta shi a nan sai Allah ya ya kawo wanda ana Allah ya warware wataɓaɓu ma ta tafi shayayi na da Allah ya Suleiman mutane sun bi abin da shi ɗan ta aji ya aji alamar Suleiman a samu yake abin Suleiman. Wa ma ka ɗaukar da ba Suleiman da wani bai bai kafa da bai kafa suka ce ولكن الشياطين كفروا cewa dai shayayi da shi sun sun da suka yi kafa
يعلمون الناس السحر har suna koyawa mutane su shi ne yadda Allah ya yi duk duk mai duk duk mai kunci duk mai kunci duk mai kunci in bai ba ka yi shi shi shi ya yi aiki shi duk mai kunci ba wanda bai yi shi shi to a cikin su su kayan shirka iri iri ba zuwa da tana da dalwa wani da dangar da zai da hawaii da kasa ya ce ya ce wa ma kunzu da
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت abin da za a fi shi sun ɗalibai a nan akwai koyewa da tabbatarwa to koyewa ce wa ma unzila ala malakai ai ba sa tabbatar da wani abu ba sa malakai ibadila a cikin babila hawai haruta da maruta yau sha aka yi ana aka yi har yanzu to ba a yi wani وما جعلنا من أحد تعلمنا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلم هذا من أحد مسألة فلت والمتم متابعة تعالى ولا يسوس إنما نحن فتنة مو فتنة نزولة الله في وآتانا ولا ترتب ككككك أم من أمامك ككككك وتعالى من فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلم لما سنة سنة تسوي ما يفرقون به بين المرأة كانت تتمع تشفرات akwai a cikin na itin kudin wani akwai turawa tana nan wanda ya fi nan da wata ɗin kama ka yi shi ya karame a yi shi kan zama a yi shi ana kuma da mutum kai kakakana da kura ba a rawa ta ce su yi wai ta aka ce wai shafi su yi rukaɗi su yi yi ba ba yi ba ba ba ba ba shi ne ba ba yi samun sa'a ne in ya ma da ba ya aiki ya da shi amma ba ku su ce ta yi ce wa shafu وجاءوا بسحر عظيم ana yi sun zo da su yi mai girma ku duba ba ya ce
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله su ma su ma ba ya ta su da siyar wani su ma ya da yin da a hannun mutum guda yin da bin zinin da zai yi wani aiki ne wata ana nuna
يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم yawa su yi abin da zai cuce su zai yi amfani wani ƙarfi ولقد علموا لمن اشتروه ما له في الآخرة من خلاق
من على الفيفا ومثل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وما الذي سيعمل يقع أنفس على الخالق لو كان لا يعلم الأسماء السنة تونها هاروت وماروت هاروت وماروت ملائكتين أكركسي أكركسي إن قبلني قبلنا كما ممكن لتكفر kuma karin ka sake ki su za a sai ka tafi in ka bin cikin duk idan yadda ka yi alala ne ka gani ka ga yadda ce وما أنزل على الملكين تعبد أنك فرقاء عشر ملائكين بابل أبابل رسول هاروت وماروت هاروت وماروت وما يعلمون من أحد السنة والكتاب حتى يقال هذه السنة وما نحن فتنة الموت كنا عليه فلا تكفكك كفرت كيف يعلمون منه أنا شجع عليه كل ما يفرقون به abin da za a raba a tsakanin mace da mijinta in an sa sarara ya wuce ne za ki bugawa wama wama wasu da zawa ne su ba ba su ba ba su ta wani ba ba su a kafa ta wani wata da kowa ba cuta ba muna hada da wani wani mutum guda ta lafi izinin lafi ne da yarda ana wata ala muna suna sanin ma ya wani gumba abin da yake cutar sau da ba a kuma ya amfani su ba ولقد علموا ما كنت ترسل لمن اتبعه والجيوان يمسك يوانا ما نزل إلا أخذت من حلق لا يدعو أن لا يدعو في سيارة الدعاء مسعوده أم شعوره دلائك كما سنيرهم لو كان يعلمون أن دولة سنة كان يعلمون can da aiki ko da yadda da yanzu ka ga yadda ta wuri shi ka san su sai a kaɗan kan gani a cikin abubuwa wannan za ta sai aka ce haruta da maruta wasu mala'ikai suka ga aikin kan adam yana aiki da yawa wani annabi to sai ga aikin dashi suka sa dai wani akwai wasu mutum da wanda suka a kyara sai suka ce aka cece su ko ku aka ba shawa ko ku aka ba shawa kwa karkata suka ce ba sa shi ne sa ka ba su shawa ka farko su duniya da aka farko su duniya aka koya musu su lalla ya lalata su yi shari'a in sun yi shari'a su koma sama in sun yi shari'a su koma sama to da na yi an suka rufe shari'a ya suka mota mace an suka da aka ba musu shawa ya suka sauta sai suka raba ta da mutu to bala ya ba wa Allah bala bala ka sunan ba in zai ci shi ya to ala ka ga to ilmun abubuwa shi ke nan suka zo suka sa tabbata shi aka ce ta ce sai a cikin abu uku su yi na ko su sha biya ko su kashe shi ko su yi sai su gara sha biya sai su kashe biya sai su kashe biya sai su kashe biya suka kai yi mai duka biya biya ana so a nuna mai biya duka suka kai to isa na zan ta zauna kenan suka yi niyya sun karanta ba amma a shahida shi ta zai koya ba sai koya ba shi kenan sai zai fasa ita kuma ta hau hau ita ce zara ta kuma ta wata wanda kuma ta mata wata ita ce ba ko ta takan yawa ba haushe ta ta mata wata ko shi aka aure kaji sai aka bai labari labari kaji shi ke nan suna labarai sai suka zo gurin annabi suka ce gama su ko zama gama musu gawara su koma da gurin musamman sai aka ce to yanzu su zaba su zaba duk azabar duniya ko talaga sai suka zaba azabar duniya shi ne rana take fitowa daga jibar wannan ta wada da rana in za ta fito sai da yana can sai rana haka ake kullum yau ma haka ta ci gaba a yau kuma yi kuma mutum
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمغفرة من الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا da ya zama musan ba da gaskiya da Allah wata kausar su tsoron Allah la masu wata akwai lada su ne da Allah ya wurin Allah har da su ne su daukanu ya lamu da sun zama to sun ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ما سمعوا وللكافرين عذاب أليم
يا أيها الذين آمنوا يا قوم كبار الذين لا تقولوا رأينا فيك يا يعني والبكم مدنا سيدي الله وقولوا كتير الجنة لا تفهمنا وسمعوا كشوع لوك كي أيها الحرقة ولا تخافوا من عذاب أليم لم يتأخذنا جريز عذاب أليم من الذين ما قال الذين ما ما يود الذين يراد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العليم الله ما يود الذين كفروا فمسك يقولي بعد أن هذا الكتاب قال بعض الناس والمشركين للمشركين فإذا نزل عليكم من حيث البصر فأخذكم نار يجب الرب كل ذنوب والله أتصل برحمته من يشاء أما إلى أرضه ينا كيف المسير رحمه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أما شيء ما رأيت فلا من ما الله ما نزلنا جنود على أهل الحياة علمنا أن الله على كل شيء قدير ألم تر أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
يتمام الصح ومشاهد وتآية من آية وتآية مشاهد شاهد بها أو من تقوم كسنكر تدكتا muka share ko muka san kirtar da ita zati da ɗaya domin hajji mun da mahiyya an suna ko kwatan cuta suka ce a annabin nasu yau sai wata aya gobe share أتى ونسى بمشاهدة من آية آية ونسى قومك تنتقل تنتقل بحير منها سيد الله وتمشي في التالي إلا أي مسجد عقوبة ألم لا لا لا شبه صلي ولا لا لا لا شبه الذي يكون لا يشرفون ترتيب لا لا ما يكون لا يشرفون كما شبه أنت أعلم شبه صلي ولا لا لا ملك السماوات والأرض أن لا يعيد ملكك كما تملك وعيدك وعيدك تكنشك يتقبل السيوات وما لكم من دون الله أيضا فدعون الله من ولي ونمشي الجنة ولا نسل ولا نسل أنت شفت أو تريدون أن تسألون دونه التراث إلا بإذن الله ومن يتنزل دون الإيمان فقد ضل سواء السبيل
sirrara ga kai ga sa koro ne wanda su tattasa na na sa
Isra'iliya ce ne yau na. Ga a ƙarshen nan akwai da ba su gane ba. Isra'iliya ce ne yau na.
Isra'iliya.
Yawwa.
duk wanda ka gasa wanda ya Allah ya yi to ya ga eh wasu da da su su kuma ne Allah ya yi to gurin ya shi an yi ho kike na so ka ce Allah sa a Allah da yake shi ya kawo mu ne ga mun ida mun da ka ce ai ka ka abu da kuka ba ba kwana nan kwana shida ne ko shekara ta shida ko to ha mutum ya yi aiki aiki aka samu yi da Allah ana ba an samu yi da makara sai kuma wata rana da malakai mu inda da ba za a samu kara sai Allah ya kara
ai kana da
sun ce kara da
kuma kowa ya yi mata kuma kowa ba mai mata eh Allah ya kawo da imani shi kuma Allah ba mu ikon yin ibadun wannan da muke ciki wannan da shi yau za a fara ta haji a fara da ne da duka ce ya salata nan ne Allah ya tashi da dukkan sharri Allah ka kare da dukkan musulmi Allah ka kare zaman lafiya duk abubuwan da zai tada hankalin musulmi Allah ya كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وبارك على اللهم اغفر لنا الايمان ويغفر قلوبنا وقرا الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هذا الا تقدر ولا هاجة من هوائج الدنيا ولا قوة إلا ما بتعلم اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا لنا إماما مذكورا وحمدا مرحما اللهم ذكرنا بما نسينا وأجبنا بما أجبنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا منك الكرم إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين